Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Ayyu ikiwana. Na tashi daga bacci sakamakon magungunan da aka bani a asibiti sun saka ni bacci sai na ga wani wawan bidiyo na wannan jakar. So dili ki fita a rayuwata, so sodili ki fita a harkata, so sodili sunan muna ya fita a bakinki. raɓakki da nan shi ya jawo mun wannan bala'in da masiba da ma an ce duk mai bakin uwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in kai aminta da shi ko ka shafe shi ko kai kawance da shi ke ko faɗa ki kai da shi to sai hauɗin shi ya shafe ka da kika ce kina da bidiyoyi na an turo miki a ana zoge ta zagiyan wando ƙarya kike don kutumar uwarki ƙarya kike a bidiyo na babu namiji ko ɗaya kuma ba ke ba waninki ma a cikin makiya ba na so ya raga min an turo miki bidiyo ban sani ba ba a turo miki ba ban sani ba amma yadda kika wasafa bidiyon karya kike don kutumar ubanki ki ce wai har da maza guda biyu wai suna cire zariya su mahaukata ne za su ɗauki kansu ba su ɗauki kansu ba ni suka ɗauka sai hannun ɗaya da yake dukana shi ya fito kuma ban ce ki raga min ba aini tun kafin in samu naki tun kafin in san ki na samu naki amma ban dora ba ita kanta matan mota sim din Maryam Oka nata ya fi nawa moni saboda ita namiji ne ma a kanta amma kuma ban dora ba kuma ban yada shi a duniya ba ku gani kuke yi amma wannan abin an ci banza ne ko to ku tsaya ku gani inna ma al'usri yusra